A ce me ake nihi da kontirage Kwantirage ana iya bayyana shi ta hanyar ayar doka mai lamba 11 da na kundin shari'a shine yarjejeniyar da a cikin ta mutum guda ko mutane da suke wajabtawa kansu zuwa wani mutum badawa ko nayi ko naƙin yin wani abu. Ko ina manufar kwantirage? Matsarin kwantirage shine na daidaita a lokacin da za a gina wani abu tsakanin bangarori kowane bangare zai ɗauki alƙawura doka musamman ma aya mai lamba 1134 na kundin shari'a na cewa yarjejeniya da ake yi a dokance na tasowa daga waɗanda suka yi su kwantaragi na zama dokokin da kowa ya dace ya aiwatar da alkawarin da ya ɗauka bisa gaskiya kuma bilhak. Wani irin nau'in kwantaragi ne ke da kwai? Akwai kwantaragi iri daban-daban bisa la'akari da bambance-bambancen yanayi. Akwai kwantaragi da a da kundin shari'a yake da daidaitawa misali saidawa haya rance da dai sauransu mai yin doka ya bar dama ga mutane masu zaman kansu na su gyara gudun wasu ta shari'a wannan ya kirkiro wasu sabbin fuskoki na kuntaragi da ke amsawa ga batutuwan yaushe na rayuwar tattalin arziki da na jama'a wani kundaye ne ke da alaka da kuntaragi kokin da suka dace da za a iya rabadawa hakika game da sayarwa bangaren farar hula tana tafiya da ayoyi kai dubu da biyar da tamanin da biyu da dubu da bakwai da akwai sayarwa ta kasuwanci tana tafiya da ayoyi 234 biyu da talatin da hudu zuwa 302 uku da biyu bisa sharuɗan yarjejeniyar ohada bantaragen musanya yana tafiya da ayoyi 702 bakwai da biyu zuwa 707 bakwai da bakwai na kundin shari'a game da batun haya su ne ayoyi dubu da bakwai da takwas zuwa dubu da takwas da talatin da akwai kuma hayar sana'a da ake kira hayar kasuwanci waɗannan su ne ayoyi 101 zuwa 133 bisa sharaɗin yarjejeniyar ohada ana iyar magana kan rance da ke tafiya da ayoyi 1874 zuwa 1914 na kundin shari'a su ne nan wasu misalai na kwantaragi na kundin shari'a.